to shi ma fa ya ɗauka ya samu paranoid disorder ya samu kwayar cutar da take haukata kwakwalwa da zuciya kuma wannan cutar tana jefa wasu wasi ku masu ibada bari in dawo kanku haka kawai ka zo ka yi alwala ka yi tsarki ka yi alwala ka ta da sallaka ka dinga tunanin wani ɗaya daga cikin sharaɗi bai ba ka samu kamar tayi lishiyaɗi zatarwa ta shaiɗan to banda zatarwa ta shaidan ita ma paranoid disorder tana daga cikin illar da take bayar da mutum ta auren masa da kokwanto yayi ta waswasi yayi ta waswasi a zuciyarsa akan ibadarsa Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Kuma idan har zuciyarka ta gamsu cewa ka fito ka zauna a ƙofar gidanka ko ka tsaya a kan hanya so kake kowa ya zo sai ya durkusa ya gaishe ka 'ya'yanka da 'ya'yan makota da waɗanda ba su san ka ba kawai wannan yaro ne bai kamata ya huce ka ba dole sai ya gaishe ka in bai gaishe ka ba za ka ji zuciyarka tana tukuki har kana so ka fitar da firici ka nemi ka zagi mutum babu ruwansa bai san hawa bai san so ba wani allah shi aikensa aka yi ko a'a yana tunanin wani abu ko a'a yunwa yake ji ko a'a ta nazari ike a kwalwarsa yaro ne kada ya manta aikin da aka yi masa ya huce ta gaban ka bai gaishe ka ba shi ne maganka ba amma kai zuciyarka sai ta bayar da cewa wannan yaron dan iska ne wannan yaron mara mutunci ne wannan yaron mara hankali ne lallai sai ya gaishe ka zo ka haushi da fada kuka dinga cin cin dunduniyarsa kana zaginsa kana cewa bai da kirki to wallahi ka samu paranoid disorder ba sihiri bane ba aljanu ba ne a'a taɓuwar kwakwalwa ce taɓuwar zuciya ce taɓuwar jini ce da ake kiranta paranoid disorder o paranoia disorder haka kuma za ka ga miji da mata haka kawai mace ta dinga jin haushin mijinta tana zarginsa wannan mutumin tantirin ɗan iska ne ko neman mata yake ko zargi ko menene haka kawai ba tare da kin sani ba ki dinga tunanin wannan mai gidan naki azzalimi ne yana baki gwargwadon ci gwargwadon sha ko kina tunanin yana samun kuɗi ina ɓoyewa to ki fa koma ki tunani kin samu iltihabu jununil azmati wanda bature ya kira wata da paranoid disorder o paranoid um, paranoia disorder haka kuma haka kawai mai gida ya gama matarsa ta ci kwalliya ta sa kaya masu kyau ta shafa turare ta shafa mai sai ya dinga zargin wannan kwalliyar da ta yi wannan rigar da ta sa wannan wankin da ta yi wannan kunshin da ta yi ta yi ne don ta nuna wa waɗansu mutane sai ya dinga zarginta zargin da babu gaira babu dalili ko mutuniyar Allah ce mutuniyar kirki ce ta yi ta sai kayanta masu tsada ta yi lallanta ta yi kunshinta ta yi dilkarta ta shafa turadanta ta yi komai amma kuma mijinta ina zargi in ya fita fita za ta yi har ma bayan ya fita kuma ya je ya dawo ya ganta tana nan idin ga zargin har yanzu bata fita ba to shi ma fa ya ɗauka ya samu paranoid disorder ya samu kwayar cutar da take haukata kwakwalwa da zuciya kuma wannan cutar tana jefa wasu wasi ku masu ibada bari in dawo kanku haka kawai ka zo ka yi alwala ka yi tsarki ka yi alwala ka ta da sallaka ka dinga tunanin wani ɗaya daga cikin sharaɗi bai ba ka samu kamar yi lishiyaɗi zatarwa ta shaiɗan to banda zatarwa ta shaiɗan ita ma paranoid disorder tana daga cikin illar da take bayar da mutum ta auren masa da kokonto ya yi ta wasu wasi ya yi ta wasu wasi a zuciyarsa akan ibadarsa duk abin da mutum zai yi dinga wasu wasi ko kuma a'a mutum ya ajiye kayansa a kanti yadda ike ya taso ya shiga ɗimuwa ya dinga zargin yaran kanti sun ɗeban masa ainihin kuɗi ko sun ɗeban masa wasu ko kuma a'a idin ga zargin yaransa suna ta siyan kadara suna ɓoyewa wanda kuma ba haka bane zuciya ce take raya masa ya dinga ɗana musu tarko yana iltija'in ɗinsu bin ƙwaƙwafinsu. kwakwafinsu wallahi malam ka samu paranoid disorder ka bincika da kyau kai gogulan in za ka iya yi ko ka sa iltihabu jinunin azmati taɓin ƙwaƙwalwa, rikicin ƙwaƙwalwa na infection ɗin ƙwaƙwalwa da zuciya da ake kira paranoid disorder dan uwa ka yi hattara da kyau ka yi tunani da kyau a wannan karatu da nake gaya maka ba kowane abu bane za a iya danga cewa aljanu ba kowane abu bane za a dinga cewa sihiri ba kowane abu bane za a dinga cewa hauka a'a ga wata ƙwayar cuta wacce take mai sassaucin fahimta da ake kira iltihabu jununil azmati bilugatil arab wadda bature ikirauta da paranoid disorder waɗannan bayanai da ne duk misalta-misalta na gaya maka duk abin da zai sanya ka kokwanto ba ka da hakikaninsa ka dinga sanya kyama ga mutane ba ka da hakikanin zalunta ka suke ka dinga kiyayya ga mutane ba ka da hakikaninsu ka dinga tunanin atantin moda za su kashe ka ba ka da hakika haka kawai a gida ka dinga tunani wani abu ne ya faɗo akan kwananka ko kuma ya zo gogi jikin abin na ɗinka ko mage ta biyo wani kadangare ko ta biyo wani mage ka ce kana cikin gida aljanu sun yo kanka ka dinga jin tsoro ko inuwa ka dinga ganin wata inuwa ka dinga ganin kamar aljanu ne a bayanka to ɗan uwa ka je kai bincike akan paranoia disorder ko paranoid disorder sun kasu types ne suna da nau'ika da yawa kowanne akwai irin tasa kowane ɗan adam akwai irin tasa ta yadda zai hargitsa zuciyarsa zai hargitsa kwakwalwarsa zai ɓata gurɓata jininsa wani lokaci haka kawai mutum idinga jin tsoro a zuciyarsa idinga jin wani bugu a zuciyarsa ko ya dinga jin wani kiɗa a kwakwalwarsa ko in ya zo bacci ya kasa bacci kaga ya samu attack na ainihin rashin nutsuwa da firgici wanda kuma shi ne ya jefa wa kansa to idan aka samu gobara ta iltihabu jinunin azmati wanda bature yake kiranta paranoid disorder to ka fa shiga cikin matsalolin da ike faruwa to dangane da irin waɗannan abubuwan akwai gudunmawa da muke ba wa mutane wanda za mu iya ba da gudunmawar da za ka iya samun waraka idan aka samu tasirin ƙarfin rikicewar ƙwaƙwalwa to ɗan uwa lallai ne wajibi ka dukufa wajen amfani da kayan cikin raƙumi kayan cikin raƙumi kamar zuciyar raƙumi kamar hantar raƙumi kamar kirsha ta raƙumi shine tumbi kamar hanji na raƙumi idan za a dinga dafa maka shi ana maka miyarsa ka zuba kayan yaji masu kyau citta kanumfari masoro albasa da sauransu kana haɗawa ana maka miyarsu to insha Allahu babu abin da ke kone paranoid disorder kai tsaye irin kayan cikin raƙumi wato shi raƙumi ubangiji da kansa ya buga misali ya faɗa ike cewa bismillahir rahmanir rahim afala yanzuruna ilal ibili kaifa hulikat afala yanzuruna ilal ibili kaifa hulikat ba za ku yi duba da bincike da nazari irin yadda muka halicci raƙumi in ji Allah ba ɓangaren halittarsa zatiyan surarsa da irin abin da ke gudana a jikinsa da abin da Allah subhanahu wata'ala ya zuba na sinadaran kariya a jikinsa wanda a sanadin haka ne aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya taɓa warkar da gari guda da iya nonon raƙumi da fitsarin raƙumi nonon raƙumi da fitsarin raƙumi da za ka samu nonan raƙumin cokali uku fitsarin cokali ɗaya ka dinga haɗawa kana sha zai baka gudunmawa wanda zaka iya samun lafiya ba haramun ba bane halaliya ne magani ne wanda annabinka annabi Muhammadu ya ilimtar da mutane shi har aka samu ya warkar da gari guda wanda wannan gari gudan suka je inda ike kiwon raƙumansa suka dinga shan fitsarin raƙumi da noransa tare da tambayar su waɗannan masu kiwon fasalu a halar zikiri in kuntum la ta'lamun to ga magani wanda zai ɗauke maka girman kai ko kwanto shakka wasu wasi zargi wanda paranoid disorder take haifar da shi Allah subhanahu wa ta'ala ka kiyaye mu malaman ruƙiya mu ji tsoron Allah malaman bayanin sihiri mu ji tsoron Allah wajibi ne mu bincika abubuwan da suke damun al'umma mu bincika abin da za mu ba wa al'umma su samu waraka da shi mu bincika fa'idoji mu kwakulo cuta ta hakika mu gaya wa mutane kada mu tsaya a kan abin da mu sani ba ubangiji ina cewa wala ta taqaf ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulai kana anu mas'ula duk abin da zaka tsaya a kansa ba ka da ilimi a kansa to wallahi azimu sai ka sha tambaya a kansa